wrestling a nan kalmar ana cewa wrestling ma'ana ita wannan w din ba a faɗarta sannan t din nan ita ma ba a faɗarta shi yasa sai a ce wrestling ma'ana irin wasan nan na dake-dake ko na kokoye-kokoye da na kaye-kaye ma'ana wannan shi ake cewa wrestling misali aka ce here the t is silent ma'ana anan in muka kalli t in ta fito a cikin wannan kalmar to silent misali aka ce i like watching wrestling ina da sha'awar kallon wrestling kaga nan w is silent sannan t din ma is silent ina sha'awar kallon wasan wrestling then number two wrestling is my daily video ma'ana wrestling ma'ana shine bidiyo na na koda yaushe daily video ma'ana bidiyo na na koda yaushe da nake kallo kenan ma'ana sai na uku aka ce wrestling haga nan ma w din ba faɗa wrestling is a dirty game ma'ana wrestling wasa ne ko kuma game ne amma dirty ma'ana mara kyau ma'ana ba shi da sha'awa ga yara ko su kuma manyan ma amma dai waɗanda suke yi su professional sai su yi number four don't to try to copy the play ma'ana kada ka yi ƙoƙarin ka kwafi ma'ana irin yadda suke yi kai yadda suke yi risla shi wanda yake yin risilin shi ake ce ma risla is he who doing wrestling ma'ana shine wanda yake yin wrestling wrestlers ma'ana su 'yan wrestling ma'ana waɗanda suke yin irin wannan wasan a professionals ma'ana gogaggu ne ƙwararru ne aikin su kenan don kada kai ma ka ga abin da suke yi ka ce kai ma za gwada so wannan shine darasin mu na yau in dai kalmar wrestling ce to akwai harfa guda biyu wanda ba a faɗa da w sannan kuma da t duk ba a faɗar su so ga waɗanda suke so za su bi mu ta wannan ɗinmu makarantar mu ta whatsapp ga lambar wayar mu da ake neman mu a kai ga ta 08039448974 idan kuma daga wajen najeriya kake sai ka sa plus 234 sai ka sa 8039448974 I'm saying God bless you and have a wonderful day. Thank you.